Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 17 ga watan Yulin shekarar 2019 akan mitoci da suka da 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da hantsi, baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru farawa ya ɗora muryarsa akan ra'ayoyin 'yan Najeriya akan buɗaɗɗiyar wasikar da shugaba Obasanjo ya aike wa shugaba Buhari. Bayan haka kuma za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya. akwai kuma sharhin jaridun kasar kamaru da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai ku gaba jin labaran duniya to jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel 'yan jam'iyyar republican hudu sun haɗu da dukkan 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da yammacin jiya talata domin amincewa da kudirin allah wadda da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban ƙasa donald trump ya yi akan wasu 'yan majalisa mata daga tsirarin jinsi na jam'iyyar democrat ƙudurin na majalisar wakilai wanda ya samu amincewar ƙuri'u 240 ƙuri'u 187 na rashin amincewa daga kausan harshe ya yi allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fatar da ya haddasa tsoro da ƙiyayya ga sabbin amurkawa da mutanen da ba farar fata ba trump wanda ya ce 'yan majalisun za su iya barin amurka wani ɗan jarida ya tambaye shi ina ya kamata su tafi sai ya ce ya rage gare su duk inda suke so ko kuma su zaman su ya faɗa aka ne lokacin wani taro da ya gudanar da su jiya talata ya kuma ƙara da cewa amma ya kamata su nuna ƙauna ga ƙasar mu bai kamata ba su tsani ƙasar mu Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga shawarar babban jami'in diplomasiyyar Iran inda ya kawo batun tattaunawa kan shirin makamai mai linzami na Iran. Yana mai cewa bai kamata Iran ta yi gwajin makami mai linzami ba, wanda Amurka ke ganin ana iya cilla makaman nukiliya da shi. da yake magana da manema labarai jiya talata a wajen taron ministoci a fadar white house trump ya ce baya ga imanin da ya na cewa bai kamata iran ta kera makaman nukiliya ba ba za su yi gwajin duk wasu makaman cillawa marasa linzami ba wanda yanzu karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 za su samu damar yi trump da ya janye amurka daga yarjejeniyar shekarar da ta gabata yana mai cewa yarjejeniyar ba ta da wani karfi ko tasiri akan iran kuma zai fara kakaba mata takunkumi ta hanyar da za ta matsa wato da hanyar da za a matsa mata lamba ta nemi wata sabuwar yarjejeniyar yadda za ta dakatar da dukkan halayen da irin din take nunawa shugaban kasar amurka wato fadar shugaban kasar amurka ta white house da majalisar dokokin kasar na cikin wata tattaunawa mai karar mai zafin gaske kan kara yawan kudaden da amurka ke iya ranta da kuma amincewa da kudaden da kasar za ta kashe cikin shekaru biyu masu zuwa sai dai kuma sakon twitter da shugaban kasa donald trump ya fitar akan sabbin 'yan majalisu mata hudu da kuma matakin farko na kamfen din masu neman tsayawa takara a zaben shekarar 2020 su ne suka fi daukar hankali a amurka amma sakamakon tattaunawar bayan fage tsakanin sakataren ma'aikatar kuɗi stephen mnuchin da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi akan kuɗin da ake bin ƙasa da kuɗaɗen da gwamnati za ta iya ranta don ta gudanar da harkokinta da kuma kasafin kuɗin shekara 2020 za su iya samun ci gaba. yarjejeniyar a kan sabon adadin kuɗin da ake bin amurka da amincewa kan sabon kasafin kuɗin da gwamnati za ta kashe na shekaru biyu da shirin zai fara a watan oktoba zai iya ɗauke batutuwan da kan tebur gabanin sake neman takarar yakin neman zaben trump na shekarar dubu biyu da da kuma yunkurin 'yan democrat na kawar da shi daga mulki bayan wa'adin farko a fadar white house To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta soki shirin Amurka na gudanar da wani atisayen sojoji na haɗin gwiwa a wata wato a wata mai zuwa da ƙasar Koriya ta Kudu. Tana mai bayar da shawara cewa atisayen zai iya shafar zaman tattaunawar nukiliya da za a yi nan gaba da Amurka. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa jiya talata ta ce atisayen zai saba wa da aka cimma a shekarar da ta gabata tsakanin donald trump da kim jong-un a singapore za mu duba abubuwan da amurka za ta yi kuma za mu yanke hukunci akan shiga zaman tattaunawar a cewar sanarwar da wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen koriyar wanda ba a bayyana sunansa ba ta zayyana. amurka da koriya ta arewa sun amince za su shiga wani zaman tattaunawa biyu bayan 'yar ganawar da trump da kim suka yi a watan da ya gabata a kan iyakokin koriyoyin guda biyu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumadala a najeriya dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da budaddiyar wasiƙa da tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya rubuta wa shugaba muhammadu buhari inda ya ja hankalinsa akan batutuwa da suka shafi tsaron kasar wanda ya ce ya taɓarɓare tsohon gwamnan jihar sokoto tahiru bafarawa yana ɗaya daga cikin masu faɗa a a najeriya da ya tsokaci a kan wasikar ta obasanjo a wannan hira da suka yi da mahmud lalo ya ce shi fa bai ga wani abin aibi da wannan wasiƙa ba bisa gaskiya wannan takarda da obasanjo ya rubuta takarda ce mai muhimmanci dalilin muhimmancin ta a zaman shi na ɗan ƙasa kuma dattijo wanda ake ganin ya riƙi ƙasar nan ba so ɗaya ba so biyu ba ina ganin takardar nan da ya rubuta bai rubuta ma kowa ita ba shugaban kasa muhammadu ya rubuta ma ita saboda haka ba dole ba ne duk abin da ya faɗi gaskiya ne amma dai ina ganin president buhari ya dibi takardar nan da idon hankali da kuma mutanen shi su dibi inda suka ya ɗauka shawarar abin da ya faɗi ya ɗauka inda bai inda aka ganin ba daidai ba ne a bari amma ilimin wannan takarda ba kowa an rubuta mu takarda ba president buhari an rubuta mu takarda saboda ka shawara ta ananiya kada wani wanda zai zo ya yi magana takardar na in ba general in ba president buhari ba mutane karambani gare su su dauki abu don fadanci ina ganin duk wanda ya ce da su takardar nan da obasanjo ba masoyin cigaban najeriya ba ne kuma ba masoyin ci gaban mulkin president buhari ba ne na farko dai ba shi kurta ba takardar nan ba eh, na biyu mm, ba ka ganin mutane da na da hurumin su yi tsokaci akan wannan takarda lura da cewa shi obasanjan ya yi ta ne a buɗe kowa da kowa ya gani ai taimako ma ne kaga shi ya hidda haƙƙi ne ka a ce ya yi shiru su waɗanda ke suka wannan takardar mi suka taimaka me yasa ba su magana ba farko sun yi shiru sai a ji ba zan shi abinda obasanjo ya faɗi shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne in gaskiya ne ai umarni da shi in ba gaskiya ba ne a watsar da shi amma babu wanda zai da a ce wani kungiyar arewa kungiyar ne wani wane ne yana ba da amsa shi wannan ba daidai ba ne a bar wanda an kuta da nan shi wanda nashi hankali shi ma shi nazari shiga abin da cikin takardar nan. Wasu na tunanin kalamansa sun ɗan yi tsauri a cikin wasikar musamman ma da ya kwatanta yanayin da ake ciki a Najeriya ya ce an ɗauki hanyar ganin abin da ya shafi abin da ya faru a Rwanda. kamar ya ka kalli wannan fani na wasikar tasa ai misali ne ya bayar in ba ɗauki hankali ba wato abubuwa ne mutane ba su hankali da abubuwan nan ni kai na nan niya a wata biyu suka wuce na ina da wannan foundation na na harkokin tsaro gidauniya a eh. foundation na bafara foundation na harkokin tsaro ni ma na ce na ce yawan mu fara tunanin wannan abin na tsaro kama ban ma gwamnati nauyin ce ita ɗaya ke za ta yi mu ma muna da hakkin za mu fitowa mu ba taimako zai kasance wannan mu ma mun ba da namu taimako ka a bamu gwamnati ko kuma ka a mai da abin siyasa maganar tsaro ta wuce gwamnati ta wuce siyasa ta jama'a ce kowa da kowa ni ma na yi wannan amma na bangare kamar ba ya bambanta da na obasanjo kamar da ya a irin taka mahangar kana ga za a shawo kan matsalar tsaro a najeriya musamman ma a nan arewaci a arewacin ma kuma a nan musamman yankin ku na kebbi zamfara sokoto. ai wannan kamar da nake faɗa magana tsaro ta wuce maganar gwamnati ko kuma gwamnoni ko shugaban ƙasa magana ta tsaro ta shafi kowa da kowa duk wanda adda hankali ya ga abin da ake a arewa ya kamata shi aji maganar siyasa gefe guda ya zo ya ga yaya za a yi haɗu gaba ɗaya muna da tsohon janarori na sojoji muna tsohon 'yan sanda shi ne muke son mu tsaya mu gayyato kowa da kowa da ma'aikata 'yan sanda da ma'aikatan sojoji da wanda an kawo da taya da mu sashen gwamnoni da gwamnoni duk dai wanda Allah ta ba shugabanci canza da mai shi yanzu mu haɗu gaba ɗaya kowa ya kawo tashi shawara da biyan yadda za a yi a ga cewa mun siyo kan wannan abu game da shan zan ba gwamnati. gwamnan jihar sokoto a tahir bafarawa ke na a hirarsa da mahmud lalo kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa gari ya rahimu shirai dare rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai kan muna nama watan ran mutum kai ga kan mauna nama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali yakan firgita ne lamarin mutum ne yakan gingiga ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ne tuma da fatan an shakata da wannan wakar dan maraya waɗannan shirye-shiryen na shigo muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraron shirin ciki da gaskiya a shirye-shiryen mu da suka gabata mun kawo muku zanta da malam abdullahi malami kan takaddamar rashin barin lungu ko angon layi tsakanin tsakaninsa da makwabcinsa iliyasa sani a unguwar kwana shagari da ke jos a jihar filato takaddamar dai ta kai ga tsawon shekaru ashirin da biyar ba tare da ta kare ba ta kai ga tura tawagar 'yan sanda da saraka jami'an kula da tsarin gine-gine domin bin umarnin kotunan rusa ginin da ke tsakanin gidajen biyu amma wasu mutane da malamai ce sun kai hamsin suka fitattaki 'yan sandan mun zanta a takaici da dpn 'yan sanda na wancan lokacin na garin laranta a jos sala sa'ad ibrahim wanda shi ya tura 'yan sanda da wannan akasi ya faru da su yanzu dai dpo ibrahim ya samu ƙarin girma zuwa mataimakin kwamishinan 'yan sanda wato dcp kuma an sauya masa wajen aiki zuwa jihar kebbi da yake zuwa yanzu duk kokarin da muka yi na jin ta bakin hukumar kula da raya birnin jos ya ci tura kuma ita ce ke da haƙƙin aiwatar da matakin na umarnin kotu mun samu zanta da lauyan wanda ake ƙara wato ilyasu sani barista ed pam wanda ya tabbatar mana samun umarnin kotun da kuma wani umarnin jinkirtawa sai an kammala sauraron ɗaukar ƙara kazalika har ya bada shawarar yadda za a warware lamarin da amincewa da cewa wanda yake karewa ma ya yi kuskure haka kuma doka ce a tsarin gini a jos a bar lungu tsakani bisa ma'anar ba a haɗa katanga ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel To kamar yadda Malam Abdullahi malamai ya bayyana wannan fili cewa bayan da kotu ta bayar da umarnin ruguje wannan gini da ake takaddama a kansa kuma wasu matasa suka hana aiwatar da hukuncin kotu. Nasiru Adamu Hikaya ya zanta da DPO na wancan lokacin wanda shi ne ma ya aika da jami'an 'yan sandan. Sunana Sale Sa'ad Ibrahim, Assistant Commissioner of Police yanzu, amma an fi sani na da SS Ibrahim din. Ni ne na yi DPO a shekaru baya a wani wuri da ake kira Laranto Division wato Katako. To na farko dai ba bincike muka yi akan wannan kes ba, saboda shi wanda ake kira malami kotu ya kai kara tsakaninsa da makwabcinsa. Bayan an gama shari'a sai suka sami mu tare da lauyansa cewa kotu ta ba da dama wato court order na aje a rushe wani bangaren wurin da suke takaddama da shi a ainihin can a wani unguwa da ake kira kwanan shagari to a lokacin nan na yi amfani da tare da na buka tafi tare da lauyansa da shi mai kara wurin kwamishinan police muka bayyana masa ga abin da ya zai da shi ya ce to tunda kotu ta ba da umarni a je a abin nan a aiwatar da umarnin kotu wato eh, isis brian abinda muke so mu ji daga bangaren ka kafin allah da mu tuntubi shi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Filato kan wannan al'amari kusan tun da ma ka ce abun yanzu ma haka abun ba ma gama maganan kotun ba amma wannan mataki da aka ɗauka na tura jami'an 'yan sanda su ɗau mataki ɗin shi muke so mu ji tarihin abun da ya faru kuma kai ka ba da umarni aka ɗau wannan matakin a lokacin. To ba wai na ba da umarni ba mun dai yi abin nan kwamishinan 'yan sandan mu ta dalilin sai ya ba da umarni a bi hukuncin kotu a a aiwatar da abin da kotu ta zartar kuma lokacin da aka tura yara eh, jama'ai saboda eh, su ba da kariya wanda za su yi wannan aikin aka sami turjiya saboda kuma saboda a kar a yi amfani da wannan daman a kawo wani matsala ko a zub da jini muka na ba da shawarar lokacin na a janyi. Eh, wato dama yadda labarin ya zo a cikin shirin kamar yadda shi malamai ya faɗa da jami'an suka zo an samu wasu kamar zaune gari banza za a ce ne waɗanda suka nemi kai hari kan jami'an tsaro ɗin. to ai kai kare ka fahimci bayani da na yi in ka ji na ce an sami tirija to wato akwai wanda suke son a aiwatar da kuma wanda ba son a aiwatar a dangane daga haka na amfani da dama na da kuma ganin kar a sami mummunan matsala na ce su jaye to daga baya na ce ma na bar plato ban san yadda aka kaya ba yanzu kuma ga tattaunawa da nasirin da ya yi da lauyan da ya kare mutumin da ake kara wato ilyasu sani barista pam yanzu haka na gaya maka ni na representing Ilyas sani a kisan ka eh. gane ba eh. so even at the time i came lokacin principal na shine ya yi kesi ni na zo ma an ga an ba da judgment a so mun je a garin za a yi a fiyu sai a fiyu bai yiwu ba and then sun je za su yi execution so execution kuma sai shi din ma bai yiwu ba saboda akwai application that was pending a court su suka je za su yi execution that application did not allow them to do the execution a court of appeal kenan ok ma'ana wannan maganan su je su rusa wannan wajen eh maganan su rusa wajen ai akan kamun a rusa din eh. an eh, shi malami mun filin application for stay of execution a court of appeal na gane eh, ina so yes so da muka filin sun ji za su yi execution da ba su san da application din ba haka zo haka dawo hankalin su a kai dama za su fara execution sai sun bi sun dakatar da shi to da haka dakatar da execution an zo appeal din bai yiwu ba sai sun zo sun filin application for content proceeding I handle su execution alone. so at the point me from there na zo daga baya suka lawyer because i didn't i don't know what really happened and i cannot tell you what actually is this the the progress of the case or what actually is the position of the case now Ah, whether an gama content proceedings sun ko ba gama ba to that one I cannot say anything eh barista fa yanzu yi shi rabonka da magana da shi Ilyasu Sani ah ya dan jima ba ya jima ya fi wani mai yi. amma ah. a tsarin shari'a idan aka yi wannan stay of execution din wato ma'ana aka dakatar da ɗaukar mataki sai yaya menene yake faruwa bayan wannan wani mataki ya dace bangarori guda biyu da suke takaddama da juna ya dace su ɗauka. idan aka ba da order for stay of execution i mean inda akwai application ne ko ba riga an ba da order ba application ne alone zai hana kotu leaving execution that is called bail so that's dole ne da sa su dakatar da execution ne kafin that is pending the determination of the application shi da kanshi To a ƙarshe barista fa abin da ma nake so na tambaya matsayinka na dan jihar Plateau ya dokokin wannan gini suke ne shin wannan haka ya kamata misali a yi gini ba a barin ko ba a bar tsakanin gidaje ba wata damuwa a tsarin doka kaga wannan wannan ishi na tsakanin malami da da shi Iliya Sani actually <laughs> ba wani zancen ka yi a yi gini ba barin dole ne a bar space to amma wancan ka san mutane ba su bin doka din so mutane ba su bin asalin abin da ya kamata sai su yi abin da zuciyarsu ya yi idan sun yarda tsakanin su sai su yi ma gwamnati ma ba ta sani ba sai dai yanzu ma da ba wanda ya sani sai dai rikici ya zo ya tashi tsakanin su kama ka san akwai abu kama haka yi so mm. but ordinarily bai kamata su yi gini su hada in ba dai fence ya hada su ba amma waya ce bango da bango na mutum ya haɗu doka ba ta yarda da haka ba to amma ai shi ya sani shi ya fara gini a wajen wannan ya zo daga baya ne shi ya zo ya hada ginin shi da na iliyasa sani shi malami kenan shi ne ya zo ya hada ginin shi da na iliyasa sani amma iliyasa sani ya yarda mar tukuna kamar aka yi haka ne so abin abin da dama ya suna zaman tare ai eh, saboda zaman tare ne da shi ya zo zai yi gini ya ce ya tambayi iliyasa sani akan shi yana so ya gini ya hada bangon shi sani da mm, malami kenan ya tambayi iliyasa sani da yake shi ya riga ya gina wurin shi yana so ya gini a na shi amma yana so ya hada bangon ya hada ginin shi da na Iliya Sani Iliya Sani ya ce ba damuwa zaman tare ba damuwa yayi to yayi suna zaman tare yayi suna suna zaman su daga baya ne kawai wani abu ne kawai kaɗan ya zo ya hada su sai aka kawo wannan ishu yanzu barista famu son samu yanzu in an kira ka ka sasanta wannan abun tsakanin mutanen nan biyu me za ka ce musu ne ni zan sasanta su inda za a sasanta su da ani ga yankin A ɗaya da da barcin za a sasanta su tun da ba su yadda ba eh, shi iliya sani ya yi kuskure da ya bar malami ya hada ginin shi da nashi so da barcin yanzu idan har za a sasanta su sai dai kowa sai dai kowa ya shifting fence nashi ko a fasa bangon kowa ya shifting nashi sai a bar hanya tsakiya that is the only thing da za a iya yi in ba haka ba ya ta ba wani abu ya wuri Marisa na ah, mun fahimci wannan kwarai da gaske wannan ah, ya nuna ko su yi abun tsakanin su biyu ko kuma hukumar ah, raye birane hukumar da take kula da tsara birni ta Jos ta ɗau mataki a kai kenan ta zo ta yanke wannan maganar. Ta yi ba ma hukuma ba yanzu yi abu ya riga ya je kotu. Eh, sai dai ita JMDB. To abin ne za a bi hukuncin ita sai dai ta bi hukunci da kotu ta yanke. Eh, eh, ba za ta yi wani abu daban da abin da hukunci ta yanki eh, kotu ta yanki amma a gaskiya zahirin gaskiya don in dai zaman tare za a yi dole ne a fasa don kowa shifting fence na shi don a yi zaman tare in ba haka in ba haka aka yi ba ta ba wani sasancin da za a yi a wurin. na gode kwarai da gaske na gode ah, kwarai da gaske yawa ma da yawa ah, yawa To masu sauraro kun dai je yadda wannan batu na takaddama kan barin lungu tsakanin makwabta biyu ta kasance. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar duk masu ruwa da tsaki a kan batun. Domin neman hanyar da za a kawo ƙarshen wannan takaddama da ta ci ta yawa shekaru masu yawa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ele Kaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. madalla a gaishe ka yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar kamaru za mu fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar lejiu ta kasar jamhuriyar kamaru an da babban labarin ta yake nuni da cewar hukumar kiwon lafiya na kasar jamhuriyar kamaru masu yaƙi da masu safaran miyagun kwayoyi sun tafke magunguna na jabu na miliyan 391 na saifan kudin jamhuriyar kamaru an da aka kone su kurmus sai kuma jaridan the guardians an da ita ma ta rubuto mana cewar shugabannin yan awaren bangaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru aya paul da kuma mencin bbc sun fara ira ga iyayen matasa da su kokari na mai da 'ya'yansu makarantun boko kasancewa sun kwashe shekaru uku ba sa gudanar da harkokin karatunsu a wancan bangaren nasu jaridar economy ita kuma ta gwanfata mana cewar kamfanin jirgin sama na kamerko mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sun ce za su faɗa harkokinsu na zirga-zirga a kasashen duniya jaridar ekaho sante ita kuma ta bayyana mana cewar yara kanana guda miliyan biyu ne yanzu haka hukumar lafiya ta yi musu allura allurar rigakafi na kamuwa da cutar kwalara a faɗin kasar jamhuriyar kamaru sai jaridar lume saje an da ita ma ta nuna mana cewar babban bankin nahiyar afirka ta tsakiya beyakan yana kokari na ganin cewa ya binciko waɗansu kuɗaɗe da aka buga na jafu na sefan kuɗin nahiyar afirka ta tsakiyar jaridar the post kuma ta ce ma'aikatan kamfanin cdc masu noma ayaba da kuma ganyen shayi a kasar jamhuriyar kamaru sun suna bukatan kamfanin da ya biya su kuɗaɗen al albashinsu har biliyan ashirin na sefa nahiyar afirka ta tsakiya kafin su koma bakin aikin su jaridar premium kuma cewa ta yi a farkon shafinta masu adawa da shugaba biya su mai da wukarsu domin shugaban kasar zai ci gaba da zama a kan madafin iko har shekara na dubu biyu da talatin da biyu Za mu kammala sharhin jaridu namu ne da jaridan buwa de Saint da ita kuma ta ce shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya sha wulakanci a kasar Switzerland a yayin da ya je hutawa a birnin Geneva kasancewar 'yan kasar ta kamaru mazauna a nahiyan turai sun yi masa ihu da jefe-jefe domin cewa yana nema ya dawama akan kujerar mulkin kasar jamhuriyar kamaru da kuma yin wadaka da kudaden gwamnatin kasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru tuma da gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen sana mura Amurka mai magana san ɗan takara daga dogon daji tambon lokacin gamin Sokoto State. Ya Allah sashen sana mura Amurka ana son kuɗi san mai sakuna ga shugaban ƙasar Najeriya janar Muhammadu Buhari. Bisa kikanin gaskiya jawaban da koko rubutaccen wasiƙar da Olusegun Obasanjo ya rubuta mai to gaskiya akwai abubuwan doka. a ɗauka a ɗauka a yi amfani da su sannan maganin da tsohon gwamnan jihar sokoto a tahar bafura ya yi shi ma ya faɗi gaskiya shugaban buhari an ka rubuta mu takarda duk wani zai kawo wata suka ko wani abu bai dace ba a tare a haɗu a zanna abin da na ɗoka a ɗoka na watsawa a watsatsuwa sannan ina kira ga irin shi shugaban ƙasa su ba irin shawarar da suka ba su a na gaban ƙasa da arewacin najeriya don Allah don annabi ya jawo su cikin gwamnati ya musu mukamai su zan kama ba shawara na a ciyar da arewa gaba a aji bambancin siyasa kamar wanda yake shi ba fara da kai ne yake aji bambancin siyasa a haɗa kai a ce da ƙasa gaba to ya magana mai kyau kuma buhari ka jibi waɗannan irin mutanen masu ci ban ƙasa ba su ci gaban kansu ba ka jawo cikin gwamnati ka don gwamnati ci gaba. assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace da mamba a kungiyar murya talaka ta ƙasa da ke jihar taraba dangane da a wasikar da tsohon shugaba obasanjo ya rubuta wa eh, shugaba buhari hakika wannan wasiƙa ba ta ba mamaki ba ganin cewa cikon shigo obasanjo irin kalaman da ya dinga yi a baya na neman harzuka mutane ko kuma neman shiga wani sharar ba shanu shi dai obasanjo ya san buhari buhari kuma ya san waye obasanjo tun a gidan soja fatan mu shine shugaba shi zai mai da masa martani ko kuma mukarrabansa da kuma fatan obasanjo zai rike girmansa a matsayinsa na tsohon shugaba domin ci gaban ƙasa ne abin da zai sa a gaba ba wai neman raba ƙasa ba. Assalamu alaikum sashin Hausa na murai Amerika. Sunana Sani Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya. ina godiya da shugaban information na jihar Yobe alhaji shaibu tarilla wanda kuma jajircewarsa da namijin kokarinsa akan kafafen yada labarai a jihar da kuma yadda yake gudanar da ayyukansa mutanen yobe suna jin daɗi muna neman alfarma a wajen sabon gwamnan jihar yobe a bunƙasa mana harkar sadarwar mu ta kafafen yada labarai kamar cfm ko ina ta wadata a jihar yobe kamar rashin midiya mun zama kamar kuma baya kamar yanzu ybc da muke da ita a yobe ya kamata a bunƙasa gidan rediyo na jan hankali da shugaban information na jihar yobe da allah ya gaggauta ba da muhimmanci akan wannan kafafen yada labarai su tasiri a jihar yobe na gode ni ne sani balak da ke guru hausa a jihar yobe najeriya to yanzu kuma ga takaitattun labarin duniya To a takaice 'yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗu da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da yammacin jiya talata domin amincewa da kudirin Allah wari da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban kasa Donald Trump ya yi akan wasu 'yan majalisa mata daga tsirarrin jinsi na jam'iyyar Democrat. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen mu na wannan hantsi sai kuma can da la'asariya za ku wasu abokan aikinmu a madadin kowa da kowa na sashen wasa na muryar amurka musamman sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyan na wannan hantsin wato darren smith baba ya koma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum